Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. A cikin shirin na wannan makon za ku ji sharhi da masana kwallon kafa suka yi game da zaben shugabancin hukumar kwallon kafa ta Afirka inda Isa Hayatu da ya shafe kusan shekaru talatin kan kujerar shugabancin ta kaf ya sha kayi a hannun Ahmad Ahmad na Madagascar da ƙuri'u talatin da hudu. to ko waɗanne ƙalubale ne a gaban sabon shugaban sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni abdulrahman gamba ahmad masu iya magana kan cewa komai ya yi farko zai yi ƙarshe wannan dai shine abin da ya faru a shugabancin hukumar kwallon kafa ta afirka inda bayan shekaru 29 yana jagorancin hukumar a ƙarshe isa hayatu ya sha kaye a wani zaɓe mai zafi da ya kawo ahmad ahmad ɗan ƙasar madagaska kan kujerar shugabancin hukumar ta kaf ahmad mai shekaru 57 ya samu ƙuri'u 34 yayin da hayatu mai shekaru 70 ya samu ƙuri'u 20 a zaben wanda aka gudanar a birnin addis ababa na ƙasar habasha Dauda Muhammad Ciroma mai sharhi ne kan wasan ƙwallon ƙafa a Najeriya ya ce nasarar da Ahmad ya samu bata zo da mamaki ba. Zaben bata zo min da mamaki ba don tun kafin yau da ahmad-ahmad ya tsaya kuma ya ki ya sauka. ya janye a wannan zaɓe cewa dole ne zai kara da shi isa yatu na san a wannan lokaci isa zai samu kalubale domin duk zaɓukan da aka yi to akwai matakai wato sharuɗa wanda ake gindaya ma 'yan takara wanda za a gan ba su ba su cika wa ina sharuɗa har shi kuma ya samu rinjaye to saboda haka da na gan har za a je ga wannan zaɓe to bai bani mamaki ba bayan haka kuma akwai shugaban fifa wanda ya zo ya zaga kasashen great lakes uganda tanzania da sauransu ya gan shugabannin wayannan wurare sannan kuma ya musu wasu alkawura da kuma kwallaye to an gani kamar ya zo ya yi kamfen ne mai shi ahmed ahmed to duk wa'annan da na duba duk wa'annan na san cewa isa ya to wannan karin zai sha kasa to me kake ganin ya janyo wa hayatu shan kaye a wannan zaben eh to abin da ya jawo mishi kamar yadda na faɗa tun farko to tun da aka ce za yi zaɓe na asali eh, ta yin zaɓe to ka gan kamar zaɓe da aka je aka shiga to ɗaya kenan da kamfen da shi shugaban hukumar kwallo ya yi biyu kenan sannan kuma da kayi da shi sablata ya sha na farko a hukumar fifa to duk da cewa an zarge shi amma an yi bincike an wanke shi daga wannan zargi na cin hanci wadda aka samu manya-manya a fifa suka yi wadda shi ma ya samu dama ya rike hukumar fifa kafin aka yi zaɓe to ina ganin lokaci ne kawai wanda ya zo kuma ya zama daidai ya zo daidai da ahmed din da sauran wanda suke jagorantar sauran hukumomi a kafin da waɗannan abubuwa ne za a rika tuna isa hayatu da su a lokacin da yake jagorancin hukumar ta kaf akwai da yawa domin lokacin da ya hawa alif ɗari tara da tamanin da takwas kasashe biyu ne a afirka wadda suke zuwa gasar cin kofin duniya a su aka samu uku daga uku kuma aka samu hudu yanzu zuwa yanzu kuma an samu kasashe biyar wadda suke zuwa sannan a mataki na matasa wato 'yan kasa da shekara 20 da shekara 17 akwai kasashen afirka da dama wadda suka samu lashe wannan gasa sannan kuma akwai eh, taimakekeniya tsakanin fifa da afirka wadda an gina a wato filayen kwallo a wurare wadda ake kiranta fifa goal project a duk wayannan an samu an inganta kwallo a afirka da dama a bayan haka kuma za a iya tunawa da shi wani lokaci da fifa sun ce ba za su kawo gasar cin kofin duniya a afirka ba a wadda ya ce to afirka za su kaurace gaba ɗaya mu fifa in su kasance bayan a kofin afirka ita kaɗai kawai za su yi ta yi to wannan barazana ya sa fifa kuma na tsoron afirka bayan haka kuma aka ba da afirka murya a hukuma ta fifa karan kanta to wayannan su ne abubuwa wanda za dinga tuna isa ya to da shi Elizabeth Carr tsohuwar jami'ar hulɗa ce da jama'a a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata a Najeriya ta kuma yi mana ƙarin bayani kan tasirin da tsohon shugaban hukumar ta kaf Isa Hayatu ya yi ga harkokin wasan ƙwallon ƙafa a nahiyar abin da ya bashi damar jagorancin hukumar na tsawon shekaru. Ya yi kokari don mun da ƙwallon kafan duniya in za mu je wasan duniya kasashen eh, afirka kaɗan ne a lokacinsa ne aka samu aka karu kuma in ka duba yanayin da kasashen da suke sunsa in ka duba kasashen laraba wato north africa kenan da east africa da wa'insu kasashe na africa ta west africa suna goyon bayansa kuma tun da an san yana yin abubuwan da ya kamata yawancin mutane suka fito sai su janye mutane suka fito sai su janye sai su biyu ya taba yin ya shiga eh, zaɓe da wa'ansu da ba su yi nasara ba in ka duma ma yanzu ma ba shi da ahmed kawai ba akwai wayanda su ma suka fito a daga baya suka ce sun janye sun bar musu su biyu to na san dai ya kan yayi kokari ma afirka ma kafan afirka shi yasa ya yi ta nasara amma sa ya zo ya cika kuma dole ya tafi To ko waɗanne kurakurai Elizabeth kake ganin Isa Hayatu ya yi a lokacin shugabancin nasa? Mun san abin ne ya faru a FIFA da Said Blatter kuma da su da na da su waye ne su an same su an zarge su da da wa'insu abubuwan da suka yi da bai kamata ba ko da yake ba zargi hayatu ba amma ai mun san dole akwai abin da ya yi da ya sa ya kamata a zarge shi to kuma wa'ina abubuwan ya taimaka da bai samu ya yi nasara ba shi yasa ma ahmed ahmed yanzu in jijiya yana ce zai bincike eh, wato kaf kenan to akwai abu kenan a kasa ko da bai fito ba amma mun san akwai don babu ba zai fice wai yanzu zai bincike me yake faruwa cikin kaf ba. Ahmad Ahmad sabon shugaban da aka zaba a hukumar ta CAF ba sananne ba ne a tsakanin mafi yawan 'yan wasa da masharhanta da kuma masu sha'awar kwallon kafa a kasashen Afirka yayin da ya yi kokarin shawo kan wasu kasashen na Afirka a lokacin yakin neman zabensa don ganin ya kai ga gaci. To sai dai a cewar Umar Sa'idu, mukaddashin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a Najeriya kuma mai sharhi kan harkokin na wasanni, ba gazawar Hayatu ba ne ta sanya mambobin kasashen Afirka a CAF suka kawar da shi daga kujerarsa illa kawai guguwar canji ce ta yi awon gaba da shi shi isa hayatu kusan zan ce dadewansa a wurin shi ya sa ganin kuma shekaru ya kama shi tunda a halin yanzu yana da wurin shekara saba'in sannan kuma ya yi shekara kusan talatin yana da wani kujera so ganin haka ya sa cewa wayannan mambobi suka yi tunanin cewa ya kamata su kawo sabon jini wanda yake zai rike ragaman wannan mulki ba wai don cewa ya gaza ba dalilin da ya yasa na faɗi haka kuwa shine idan ka duba abubuwan da ya yi a baya shi lokacin shi isa hayatu musamman abin da ya shafi nahiyar afirka idan ka duba gasar cin kofin nahiyar afirka da ake yi da kasashe takwas ne amma ya zama aka zo aka mai da shi kasashe goma sha shida sannan kuma da kasashe biyu ne suke wakiltar nahiyar afirka a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya suka zo suka koma kasashe biyar sannan akwai gasar cin kofin nahiyar afirka wanda ake yi kuma amma na ƙasa na yan wasan da suke buga lig lig na cikin gida wato ba a ɗauko ƙwararru daga ƙasan waje shi ma wannan a lokacin sa aka kawo shi banda magana irin samun eh, kuɗaɗe da ya zama na ƙasashen ƙwallon kafa na ƙasashen afirka da suka zunga samu to ko waɗanne ƙalubale a yanzu ke gaban sabon shugaban hukumar takaf ahmad ahmad Umar Sa'idu cewa ya yi. Gaskiya yana da ƙalubale sosai musamman na ganin cewa ya taimaka wa a kungiyar kwallon kafa na kasashen afirka wato buga wasan kwallon kafa na duniya su kaga ya zama dole sannan kuma wani irin bullo da wasu wato shirye-shirye zai yi don ganin cewa ya inganta harkan wasan kwallon kafa a nahiyar afirka To shi ma Dauda Ciroma ya yi ƙarin bayani game da ƙalubalen da Ahmad zai tunkara. hasashe da ake gani cewa to tun da fifa sun alkawarta cewa idan har aka faɗaɗa kasashe wadda za su je gasar cin kofin duniya daga talatin da wani abin da ake da shi yanzu zuwa arba'in da takwas to za a ba ma kasashen afirka gurbi guda bakwai sannan bayan haka kuma da haɗin kai a wadda ake nema musamman ma yadda ake sayan 'yan wasan afirka wadda suke tafiya waje da yawancinsu suke tafiya waje nan su zama bayi wato tabbas idan ya zo wa'inan kalubale ne suke gabansa. To kafin mu karkare shirin bari mu ji ra'ayoyin wasu masu sha'awar kwallon kafa Afirka game da wannan zaɓe. da ya kawo ƙarshen shugabancin isa hayatu a matsayin shugaban hukumar caf sunana adam muhammad zaben da aka gudanar na kungiyar kwallo ta afirka wato caf wanda ya sa isa hayatu bai kai ga gaci ba mu muna murna saboda tun kafin mu a haife mu sunansa muka tashi muna ji sunana kabiru aliyu gaskiya ban ji daɗi da aka kada isa hayatu ba kasancewar isa hayatu lokacin da ya rike wannan hukumar kwallon kafa ta afirka ya kawo sauye-sauye wadda mu afirka muka samu ci gaba musamman idan aka duba irin kasashen da da suke wakiltar afirka a kwallon kafa na duniya wato world da kuma kawo world cup din kanta da yi wadda aka yi a kasar afirka ta kudu masu saurare da haka muka kawo karshen shirin na wannan makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman ibrahim muhammad goji da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke mana fatan alkhairi